Ke mining simple ne, farko in ka buɗe a exchanger za ta buɗe maka kamar haka. To abin da nake so nuna ma shine za a ga section na farko, a ga na biyu ina fatan kana gani. Ga na farko nan, ga na biyu, ga na uku, wannan din nan gashi nan ma yayi tsayi dodar ga na hudu ga na biyar. To wannan din nan wanda na zungura shin nan, daidai nan za ka yi clicking a kai, ka gani? Wannan, nan za ka yi clicking a kai. To na yi clicking a kai gashi inda zai kawo ni. shine zai gane gurin da gashi nan can sama za ga an rubuta a cloud mine can sama gashi nan tap to mine gashi nan ka gani an rubuta tap to mine to ina za ka yi tafin kai mine to nan za ka yi tafin nan din nan gashi nan na recycle a kansa to gashi na yi clicking a kansa gashi nan ina da USDT guda goma sha hudu to mining din su ne to wannan verification ne verification ɗin dole sai kai mining din zai wuce a tabbatar da cewa mutum ne kai ba kwamfuta ba to na farko abin da zan yi kiliki in ka kalli nan gurin shi ake so kai selecting a nan gurin na farko dai wannan ne na biyu kuma wannan abin mai kama da kashi sai wannan mai kama da inji to da na danna daya wannan kenan aha to na danna na farko na danna na biyu na danna na uku sai in yi okay gashi nan verification successfully na yi verifying a yanzu haka gashi na fara mining bayan awa bayan awa hudu zan dawo in ƙara yin mining duk bayan awa hudu ake yin mining din simple ne babu wani stress abin da ake shi ne inda kai wannan mining din za ka yi trading ga wajen trading nan nan gurin za ka yi trading da guda goma yake farawa zuwa sama inda kai trading za ka iya cire ribar ribar nan ko nawa ka tara ba zai fita ba in ka je withdrawal amma idan ka yi trading ka yi trading za ka iya cire profit din ya profit za ka iya cirewa Wannan ina ganin simple ne, easy ne, ba wani wahala. Na gode sai anjima.